ba sunan rugayya kamar gini an kai a kauce kun jiyo sunan rugayya kun sani kyau taho na gaishe da sarkin daura sarki mai daraja fito lafiya mai daura kun ga sarautar gimbiya ta yi kyawu sosai gimbiya ta maka godiya kuma ta kara baba sarkin kasar hausa muku owan toro farjini ma ya san ka kai baka tsoro mai kasar hausa kasar hausa mai kasar hausa shi ya ce mini in zo mai kasar hausa sarkin daura ruwan sama kai kake cika kogi mai kasar hausa lami lamido ba ta kama da agwagi mai kasar hausa in ana batun mulki aje daura an rufe baki mai kasar hausa martaba managarci mai kasar hausa sa iyayen gimbiya muna zuwa don gaida su ina mahaifin gimbiya alhaji husaini adili husaini yamma mama uba da ke tsare na kai to ke